la'akari da yadda alamomi ke nuna jan kafa ko kuma rashin bullo da wani tsarin da zai bayar da damar fara tantauna hanyoyin mayar da nijar karkashin gwamnatin demokuraɗiyya ya sa matasan makarantar ecole democratique et politique tunatar da shugabannin majalisar cnsp alwashin da suka sha a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 a cewar matasan ci gaba mai ɗorewa a kowace ƙasa abu ne da ya danganta daga salon mulkin da ke la'akari da wasu sharuɗa abdulkadir na hantsi jori na daga cikin shika-shikai a kungiyar waɗannan matasa cnsp su sun kai alkawalin cewa sun zo ne don saboda su mai da ƙasar niger bisa kan tahiyar demokrasiya wadda ya kamata kenan mu a matsayinmu na 'yan demokrasiya waɗanda sun kai karatun ilimin demokrasiya ya kamata mu hito mu tuna musu da cewa ga abin da ya kawo su kuma ga abin da ya kamata su yi domin ƙasar Nijar ta kasance wadda sun kace cikin na wannan nasu doka. Ya kamata hukuma su tabbatar da mu 'yan Nijar duk da cewa muna cikin ikon soje sun yi alkawalin Nijar za ta kasance ƙasa ta 'yancin ɗadam Nijar za ta kasance ƙasa ta demokrasiya. Matsalolin tsaron da ke addabar ƙasa a sanadiyar taɓarɓarewar al'amura a ƙasashe makwabta wani abu ne da matasa masu da'awar bunƙasa demokradiyya da siyasar ci gaban ƙasa suka ce sun yi amanna za a iya shayo kansa idan 'yan ƙasa suka kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya idan kuma aka haɗa da saka matasa cikin kyaukyawan yanayin rayuwa. in babu haɗin kai duka wata siyasa da za a iya kawowa ba za a iya a samu nasara wadda ake so rashin aiki yana cikin abu na harko wanda ke iya kawo tashin hankali a cikin ƙasa rashin ilimi yana cikin abu na biyu wanda zai iya kawo tashin hankali a cikin ƙasa ya kamata magabatanmu a wanga lokaci su ɗauki matakai wanda zai sa kowane ɗan Nijar ya samu aiki ya nemi alhakin shi cikin mutunci a ƙarshe matasan na ecole democratic a politique sun yi kiran al'umma akan maganar son ƙasa kamar yadda yahaya malam ke bayani a kai duk 'yan niger ba su da wata ƙasa sai ƙasar niger kenan babu wani zancen wanga dan waje kaza ne dan waje kaza ne kuma duk bori guda ne suke matsayi shine Niger ce ci gaban Niger ne suke so ƙasa ta 'yan ƙasa ne duk wanda ya zo ya nuna yana son ƙasa a yi aiki da shi don ƙasar ta samu ta ci gaba daɗin da zai samu na birni ya samu na ƙauye ciwon da zai samu na birni ya samu na ƙauye shine a ci gaban ƙasar Nijar. Shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Tani a jawabinsa na watan Agustan 2023 ya ayyana cewa shi da mukarrabansa ba su da niyyar dawwama a kan karaga. Hasali ma yana fatan gudanar da al'amuran mulkin riƙon ƙwarya da ba zai fice shekaru uku ba. Haka kuma a sanarwar da suka fitar a ranar 16 ga watan Maris ɗin da ya gabata, hukumomin mulkin sojan sun ƙara nanata wannan ikirari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.